Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Sai 1530 a matsakaicin zango, masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata ce kai tsaye. Ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani da sarauniya fara'a noma da lord da kuma niyya. su kokan masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to su daddangula voa hausa.com Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau talata 14 ga watan Maris na shekarar 2017 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba amma da sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Ibrahim a bamu kanun labarai. ma'aikatar shari'ar amurka ta nemi a ƙara mata lokaci game da buƙatar majalisar tarayyar amurka ta gabatar mata da hujjojin zargin tsohon shugaba barack obama da shugaba donald trump ya yi cewa ya masa leƙe har yanzu ba a gano wasu jami'an majalisar ɗinkin duniya biyu da aka sace a jamhuriyar demokradiyyar Kongo ranar lahadi ba sannan shugaban amurka donald trump na shirin tambayar shugabar jamus angela merkel game da darasin da ta koya wajen hulɗa da shugaban rasha vladimir putin to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku yi cewa yayin da ake samun matsala a tashar jirgin saman kaduna na abuja ko aiki ake yi ga dangadan ina nan filin jirgin sama na kasa da kasa wato innamdi azikiwe international airport da kenan abuja inda ake ci gaba da aikin gyaran kuma a halin yanzu yana hango motocin da suke wannan aiki ana bambare hanyar tashi da saukan filin jirgin kuma ana sanya sai To daga batun tashan jirgin sama sai batun rajistan motan da ba a biya mata kuɗin fito ba da kwastam ta ce a fara yin hakan daga jiya to a yankin Legas zai tukunna. It's only when you, your, your car is due for license that you go there. And then the man will be there with the computer, they will compute your, your VIN number and it will show. Ya ce babu inda jami'an na kwastan za su tsare hanya da nufin kwacin motocin jama'a. A'a, za mu yi dakon masu sabunta takardun motocinsu ne. Kana Aliyu Mustapha Sakwar zai shigo da shirinsa na tsaka mai wuya, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Ma'aikatar shari'ar Amurka ta nemi a ƙara mata lokaci game da buƙatar Majalisar Tarayyar Amurka ta cewa ma'aikatar ta gabatar mata da hujjojin zargin da shugaba Donald Trump ya cewa tsohon shugaba Barack Obama ya tatsi bayanai daga wayoyin tarho ɗinsa a New York a lokacin yaƙin neman zaɓe. To amma mai magana da yawun fajar White House Shane Spicer ya ce ba wai trump na nufin lallai-lallai obama ya tatsi bayanai daga wayoyin tarho ɗinsa ba ne da yake hira da 'yan jarida a fadar white house jiya litini spicer ya yi yunkurin ya kwaskwari kalaman shugaban ƙasar masu nuna cewa obama ya bayar da umarnin a yi masa binciken sirri a otal ɗinsa da ke new york ba wai yana nufin shugaba obama ya tafi takanasta kano ya tatsi bayanan da kansa bane a cewar spicer trump ya ja hankalin jama'a a farkon wannan watan da cewa da ya yi shin ya dace shugaba mai ci ya rika tatsar bayanan ɗan takarar shugaban ƙasa a gabanin zaɓe bayan da kotu ta yi watsi da buƙatar tun farko girma da ya faɗi wasu mambobi biyu na wata kotun musamman ta majalisar ɗinkin duniya da ke duba batun jamhuriyar demokuraɗiyyar congo wanda aka sace su ranar lahadi har yanzu ba a gane inda suke ba abinda ministan sadarwar kasan congo lambert mende ya gaya wa gidan rediyon murya amurka kenan wata takardar bayanin da gwamnatin ta congo ta fitar na nuna cewa michael sharp wanda ba amurke ne da zahida katalin wadda 'yar kasar sweden ce da kuma wasu 'yan asalin kasar ta congo su hudu a cewar takardar sun fada hannun wasu masu bakar aniya waɗanda har yanzu ba a fayyace ba a lardin ƙasar ta tsakiya jami'an tsaro na nan na aiki ta da haɗin gwiwar sojojin samar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a congo don kubutar da waɗannan mutane a cewar takardan da daren jiya litinin mende ya gaya ma rediyon murya amurka cewa jami'an tsaron congo da na majalisar ɗinkin duniya za su shafe tsawon ranar suna neman mutanen shidda ta wajen amfani da jirgin saman nan mai saukar ungulu ba tare da sun gano su ba ya ba tabbacin cewa za a dai ci gaba da neman waɗannan mutanen da jirgin sama tun ta jirgin sama tun daga safiyar yau wato talata din nan to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc shugaban amurka donald trump na shirin tambayar shugabar jamus angela merkel game da darasin da ta koya wajen hulɗa da shugaban rasha vladimir putin yayin da shugabar ta jamus ta kai ziyara a fadar white house a ƙarshen wannan satin trump wato taron wanda da farko dai an tsaida yau dinnan talata don gudanar da shi a maimakon haka sai ranar juma'a za a yi shi saboda dusar kankara da ke fantsamowa a yankin tun daga daren jiya litini wani babban jami'in wannan gwamnatin ya ce ranar juma'a trump zai yi matukar sha'awar jin abin da shugabar ta jamus angel merkel ta fahimta game da shugaban rasha putin yayin da yake gab da yin tozali da shugaban na rasha masu suka daga bangarorin biyu sun yi ta nuna shakku game da abin da suke ganin wauta ce trump ke yi game da duk wani abin da ya shafi putin musamman ma game da yunkurin rasha na yin katsalandan a zaben shugaban kasar amurka na shekara 2016 kamar da yadda aka yi zargi wasu jami'an gwamnati hudu da suka yi jawabi ga 'yan jarida gabanin ganawar da za a yi ran 17 ga watan nan na maris sun ce a ganin su shugaba trump na so ne a mance da bambance-bambancen da wato ke tsakanin sa da shugabar ta jamus wanda aka yi ta cece ku ce a kai ministan farko ta yankin scotland ta ɗau mataki wato matakin ɓallewa daga birtaniya ta wajen bayar da sanarwa cewa tana da niyyar fara shirin neman izinin gudanar da wata sabon kuri'an raba gaddama game da 'yancin scotland din. a wani taron manema labarai a edinburgh nicola sturgeon ta ce ya dace a sake baiwa 'yan scotland damar bayyana zaɓin su bayan wato faruwar brexit wato kuri'ar da 'yan birtaniya suka kada ta ballewa daga tarayyar turai a bara a jawabinta sojin wadda jami'arsu ta scottish national party ita ce jam'iyyar mafi girma a arewacin ingila ta ce ba za ta zura ido ta kasa yin komai ba yayin da al'amarin brexit ke barazana ga tattalin arzikin scotland da kuma alakar yankin da turai ganin wannan na faruwa ne bayan farin jinin sinfen. mai kishin yankin arewacin ireland a zaben majalisar dokokin da ake shirin yi sanarwar ta sturgeon ko da yake bata zo da mamaki ba ita ma wani sakamako ne na al'amarin na brexit wanda gwamnatin birtaniya mai ra'ayin rikau kokarin shawo kansa wata kotu a niger ta samu madugun 'yan adawa hamma amadu da laifin safarar jarirai labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari mu fara da batun matsalolin gyaran da suka tattabi tashan jirgin sama abuja wanda ya sa ake amfani da na kaduna wanda kuma fasinjoji ke jin jiki domin ko idan ba da kuɗinka a hannu ba to batun amfani da mashin ɗin nan mai aman kuɗi ko kuma na'urar murzawa a zara kuɗin ajiyar daga banki babu ita kana rahotanni sun bayyana cewa jirgin ethiopia ne kawai ya sauka ke sauka tashi a wannan tashar amma a wuri ɗaya kuma a filin jirgin saman na abuja aiki na nuna tafiya ka'in da na'in duk da yake wasu na jin jiki wakilin sashen hausa hassan maina kaina ya kai ziyara kuma ga rahoton da ya aiko mana Yau dai kusan mako guda kenan da rufe filin jirgin sama na ƙasa da kasa da kenan Abuja domin a gyara shi inda aka karkatar da akadar jiragen Abuja zuwa Kaduna. Na tambayi shugaban hukumar filayen jiragen saman Najeriya, injiniya Salad Noma ya zuwa yanzu ko ake ciki? In ka je yanzu kan eh, inda ake aikin za ka ga duk an tone yawanci inda ya lalace din an riga an tone ana nan an so mai gyara an cire duk fitilun da suke cikin wannan daɓen. an cire su ana nan ana ciccire duk inda ya lalace an tone za a soma eh, cikawa a gyara idan muka duba tsawon lokacin da za a ɗauka ana wannan aikin ku a hukumance kuna gani abu mai yiwa ne a kwarai da gaske abin da muka gani a ƙasa eh, irin kayan aikin da suka kawo da kuma ma'aikata da suka kawo da abin da suka yi a cikin wannan 'yan kwanaki kaɗan da suka soma aiki lallai sun tabbatar mana akan cewa za a iya gama wannan aikin kafin wannan lokacin da aka kayyade mana ina nan filin jirgin sama na kasa da kasa wato a Azikiwe International Airport da ke nan Abuja inda ake ci gaba da aikin gyaran kuma a halin yanzu yana hango motocin da suke wannan aiki ana bambare hanyar tashi da saukan filin jirgin kuma ana sanya sabi Usman Bala kofar kudu kwararre ne akan sha'anin jiragen sama a Najeriya. Yanzu gwamnatin Najeriya tana complying da standard na aviation saboda gida ma railway din nan is due for repair because it's a standard practice. To yau kuma Allah ya sa gwamnati ta karɓi wannan kuma airlines sun complying ah, kuma gashi Allah ya sa an kawo mu ranar da ake an fara wannan aiki. To mu a matsayin mu aviators mun ji daɗi. Su ma dai masu hada-hadar kasuwanci a filin jirgin sama na Abuja sun yi magana. Sunana Kayode Temitope. mai aikin ka nan? Ka haya. Ok, dan tasi ne kai? Eh, tasi. Yanzu da aka rufe filin jirgin sama nan ana gyara. Yaya aiki yake da samun shi anan? Gyaran airport akwai cawa man yawa yana na ba haiki. Wallahi, gaskiya. Eh, amma akwai yawa ba haiki ba. Yanzu kafin a rufe airport din nan, da kullun kana samun kamar naira nawa a rana? Dubu sida kulu a manyan su dubu uku babu ba dadi ba dadin yawa akwai yawa sosai. Ibrahim Abdullahi. Malam Ibrahim ya hada-hada take yanzu aka rufe filin jirgin sama. Wannan hada-hada ba abin da zamu ce. Yanzu kamar a baya kullun kana cinikin nawa misali. Wannan nama kullun da ina cinikin dubu talatin talatin da biyar. Yanzu misali yanzu cinikin nawa kake da aka rufe filin jirgin saman nan. To ina yin dubu hudu dubu biyar wani fannin dubu shida. Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya. Daga hoton filin jirgin sama Abuja sai biyan kuɗin fitan motocin da aka shigo da su a Najeriya ba a biya musu kuɗin ka'ida ba kuma hukumar kwastam ta umarci masu motoci su yi hakan. Yayin da Legas har lokacin da wakilin sashen Hausa baban gida Jibrin ya ziyarci ofishin kwastam ɗin inda aka ce a biya waɗannan kuɗaɗe ba a fara biya ba. Ga baban gida Jibrin ɗin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. to sai dai kuma har lokacin da na bar ofishin hukumar ta kwastan da ke titin Harvey a yaba da ke nan lagos a jiya ba a fara karban rajistar motocin ba wani abu da wani babban jami'in hukumar da baya so na ambaci sunansa a ofishin ya ce suna jiran umarni daga abuja daga bisani dai an ruwaito shugaban hukumar ta kwastan kanar hamid ali murabus na cewa matakin hukumar ta kwastan na rajistar motocin ba an dauke shi bane da nufin kallazawa talaka sai dai neman masu motoci da ba su biya kuɗin fitan motocin ba da su hanzarta biyan kuɗaɗen. But we are not going to go deliberately now to put uh, customs everywhere and say we are now checking the No, that is only when you, your, your car is due for license that you go there. And then the men will be there with the computer, they will compute your, your VIN number and it will show. Ya ce babu inda jami'an na kwastan za su tsare hanya da nufin kwacin motocin jama'a. A'a, za mu yi dakon masu sabunta takardun motocin su ne a cibiyar rajistar motoci daban-daban da ake da su duk wanda kuma aka gani bai biya kuɗin fiton ba za a tilasta mishi ya biya tuni dai 'yan najeriya suka yi allah wadare da matakin hukumar ta kwastan abinda suke ganin zai takurawa masu karamin karfi kamar da wannan direban motan ya shaida mani a birnin lagos uh, don't think that this uh, before the, the vehicle come to nigeria there's a custom uh, paper so which we pay. So if they want to do that, they eh, should start with uh, maybe new coming vehicle. ya ce wannan mataki na hukumar ta kwastam ba zai yiwu ba domin kuwa takurawa ne idan hukumar tana ganin masu motoci ba su biya kuɗin fito ba kamata ya yi ta tuhumi jami'anta domin kuwa duk wanda kaga yana hawa mota yana da takardar da aka bashi me zai sa ba za a mai da hankali a kan sabbin motoci ba baban ya jibrin murai amurka daga lagos har wa yau dai game da wannan batu aminu abubakar dan galadima shugaban hukumar kwastam din ne na ƙasa ga abin da ya shaidawa nasiru Alamai hilkaya a abuja niyyar gwamnati koyaushe ta taimaka ma talaka kuma ta ga talaka ya samu walwala shi yasa aka zo wa'annan ka lura wa'annan dutin ma da aka ce a biya an ɗebe 60 bisa ɗari na abinda mutum ma zai biya yanzu cikin wannan wata 60 bisa ɗari an zabge an zube don ɗaya a samu ya zama kowa na iya biya wannan abu so wasu suna da ɗaukar maganganu ne su watsa ta yadda ba haka abin yake ba don ɗaya ƙara kawo rudu cikin ƙasa amma in ka duba za ka ga cewa akwai taimako inda an ce ka biya dubu ɗari ga misali yanzu an ce an ɗebe ma sittin ka ba da arba'in a ga an taimaka maka kuma batun shingaye ba wani batun shingi ba wani wanda aka samu shingi aikin custom dama ba na a zo a sa singi ko ina a ce an yi ba kuma duk yan najeriya kuke kun san da wannan wanda muka saba nan haka muke babu wani shingi da zamu kara don tare wani iyaka dai muna fata kowa zai zama mai bin doka da oda don ya zama a samu sulhu da kuma maslaha a najeriya majalisar da ta ta buƙaci shugaban hukumar ta custom ya bayyana gabanta don yi mata bayanin dalilan wannan matakin dan majalisar wakilai musa sarkin adar ya ce matakin ba daidai ba ne hamid ali ya girmama dokokin najeriya kuma ya kalli al'umman najeriya ya tausaya musu sanadiyar su ce sun shiga rana sun shiga ruwa sun tsaya daka shugaban muhammadu buhari ya ci zaɓe zan shugaban najeriya da tunanin za su sami sa'ida ta hanyar dokoki wanda za su kance masu alfanu da tausayawa ga al'umma musamman talakawa wannan matakin da ya dauka mataki ne mai rudani kuma na rashin tausayi duk yadda yake so ya tara ma hukumar najeriya kuɗaɗen shiga ba ta wannan hanyar ce ta dace ba domin wannan zai mai da ƙarfi ne akan marasa ƙarfi kuma su ne za su ta gayyara ko su ne za a wahalar. Ƙungiyoyin masu sayar da mota da na 'yan kwadago na suka wannan sabon matakin da nuna zai takura wa rayuwar talakawa. Sunana Comrade Nasir Kabir, organizing secretary na sabuwar ƙungiyar kwadago da ake cewa United Labour Congress. Uh, don me za a roƙe shi muna da fa 'yan Najeriya da sun fi shi ilimi, sun fi shi tunani, sun fi shi hankali kuma sun fi shi iya aiki. A ɗebo mana yaro na mutanen waɗanda za su yi aiki su taimaki gwamnati su taimaki na Najeriya amma wannan ina mai tabbatar maka yana ƙoƙarin rugurguza ruguza gwamnatin ne wanda kuma mutane sun fara gani. Kungiyoyin sun buƙaci a aza laifin rashin yin harajin ga dillalan mota da kuma wasu jami'an kwastam da ba mamaki aka haɗa kai da su wajen sumogar motocin. Nasura da mali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. yau har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti goma sha 16 ga Aliyu Mustapha Sokoto da shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Ya za a yi ƙasa ɗaya suna jin shugaba faɗa ƙasa ɗaya ne bayan da za a yi a raba ƙasa. Suka je suka yi identity card, suka yi katin identity na ƙasa, suka yi passport na ƙasa, suka yi kuɗinsu, kuɗi nasu, suka yi tutansu, suka yi tutan nasu, tutan ƙasansu. To ya za a yi ƙasa ɗaya ya zama da tuta daban-daban, kuɗi daban-daban, yanzu kuma lauyoyi suka fito suka ce suna son common law. Jama'a barkamu da wannan lokaci da sadomu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Eh shi ba zai wadi gaskiya ba. Ni zan wadi gaskiya jam'iyya nake kariya ba wani gidan wani nake ba ko a gidan jam'iyya ne. Me yasa za ku je ku kafa wani jam'iyya ba Ga shi kuna zuwa ku kafa wani jam'iyya ba ku so abin nan. An zo an ce kamar da magana ba. Wannan abu in an ce sulhu za a yi shirye muke mu an shi sulhu. Amma sulhu mai inganci shirye muke. Ana muhammad makarfi dattijo ne kuma mai son a sulhunta da haka yana iya zannawa ne ya gabatar da su amma bai magana bai magana ya tayar amma shi so nawa ake magana da shi ya tayar shi shugaban nashi kafin kotu ta ce shi ba komai ba bane alimadu shari'a ya ce shi ne sauka fa shi makarfin ma ya sauka a samu sababbin mutane su gudanar da harkokin jam'iyya a yi convention makarfi yace shi ba zai sauka ba zai iya samu gwamnonin da suka nada shi kafin ya bada ansa wannan me ma'anan shi ai mu ba yaro ba ne muna da hankali to wannan ɗanɗano ne jiran rabo na shirin da za mu kawo muku nan da makonni biyun allah yadda game da tazomin shugabancin jam'iyyar adawa ta najeriya ta pdp wanda ke ci gaba da gudana tsakanin sanatoci guda biyu wato ahmed makarfi da kuma alimudu sharif muhawara ce mai zafi wacce ta cancanci a jirata yanzu kan bari mu koma ga ci gaban muhawarar mu ta ƙasa kamar wacce a yau za mu taɓa muhimman batutuwa guda biyu maganar abin da shugaban kasar paul biya yake da kudaden da ake samu daga man fetur da kuma korafin 'yan bangaren masu magana da harshen turancin ingilishi na wannan kasa da kuma bambance-bambancen da ke tsakanin su da masu amfani da faransanci na kasar bari sake da ku ga abokan hirar namu alhaji rilwani rubutu na jam'iyya mai mulki ta rdpc wanda muka haɗa shi da alhaji sani yaro matan hausa na jam'iyyar adawa ta ums wani batu da mutane kamar suke son su ji mun taba mun samu bayani akan shi shine maganar makudan kudaden da ake samu daga man fetur wanda suka ce a kowane shekara ana samun kudade amma ba a san ko nawa bane alhaji ruwa ne dole mu dawo ma tun da kai kake tare da gwamnati me zaka ce musu kan wannan eh to batun kudin abin na gwamnati wannan fadan shugaban kasa da kamfanin da suke suke tafiyar da wannan aikin su ne suke ba da bilan din wannan mu ba ma cikin amma amma ya za a ce an zauna ah, ana samun kuɗaɗe ba a faɗin abin da ake samu daga arzikin ƙasa ana faɗa mana an kana so zan turo maka fax zan je ai sanin dauko takardun turo maka ga nawa ne yanzu yanzu kamar shekarar da ta kare kamar nawa aka samu kana labari zan ya turo maka zan yi maka fax ka turo mini fax ka cikin lamba na zan turo maka amma ka san kai ka san yanzu kana da eh, kana da masaniya nawa aka samu a bara alal misali tun da ban sa kai na wannan ba a da sani me yasa kake jin ba a faɗar wannan kuɗaɗen na fetur eh to wato abin da zan gaya maka san da duk kasashen duniya wanda ko da yake da farko amar shugaba madariti ya ba ya shaida ma 'yan kamaru cewa kada su saka ido a kan sha'anin fetur a ci gaba da aikin gona amma wani lokacin kuma sai aka zo abin da ake sayarwa da fetur a duniya a kasafin kuɗi ana ɗaukan wani abu ana faɗa shi a tsari da za a yi na kasafin kuɗi a kowane shekara shi tun da wanda ya zo abin da zan ga maka wannan kasafin kuɗin karkamance lokacin da yakin iraq ya tashi da mai ya haure a duniya shi kankanin ma fetur ɗin da ake da shi kasan sun je sun jinginar da shi da guda gara aka ɗauki sun yi yarjejeniya shekara ashirin ba da bayi da su ba yanzu abin da fetur yake kawa cikin ƙasa ko mun kankantansa a cikin kasafin kuɗin da ake a shekara ya kamata yanzu a sani suka ce a ah, wannan ai kuɗaɗen ba wanda zai iya sani shi dai a cikin gida wato ita shugaban ƙasa da sauran mutanensa su ne ko za su san wannan kasafin kuɗin da za su rinka yi kaga wannan duk a zalunci ne wannan ya za a so kuna da kuɗaɗe ta wani fannin an san abin da ake amfani da shi amma alhaji ruwan ya ce ana ba da ana ba da bayanin akai akai ana ga mutane ana ba da bayani akai akai zan dauko na duniya tun da nake a rayuwa na she yau ne na ji mutum ya ce wai zai je SNS wanda suke kula da wannan sha'anin man da ake saiwa ce wai yana da takarda da zai bayar ya nuna to ta yanzu sai turo maka kai kuma ba ta wannan takardar Mustapha sai ka min alƙawari ni ma ka ai ni so ne ya gaya mana ta yadda duk duniya za ta ji a lokaci guda da ni tunda ba ni kadai nake son bayanan ba duk duniya tana so ta ji wannan bayani mu je gaba na gaba alai sani akwai rikita da suke faruwa yanzu a bangaren sashen ingilishi na ƙasa kamar ga waɗanda ba sani ba kasar kashi biyu ce akwai bangaren faransanci akwai na turancin ingilishi me kake ji yake janyo meye dalilin wannan tashin tashin da take faruwa yanzu a sashen masu ingilishi ne to kada mu abin da zan gaya maka shi ma nan dai rashin cika alkawari ne kasan idan ka ɗauki wannan shashin guda biyu da a ƙarƙashin ingila suke wato shashin ba min nan akwai ma su kamar su tandem muna da su indelele da suka yi minista ma a Najeriya. Yanzu a shekara dubu da ɗari tara da sittin da ɗaya sai aka yarjejeniya suka ce to su yanzu za su haɗe da nan kamaru wanda ake kira kamaru kuyon faransa. Ko da yake kamaru ka san ita kanta ba faransa ba ce dai ta goya ta ta bata majalisar mm, duniya. Mm, su mutanen Ingila suke da aka je aka jefa kuriya a shekara dubu da ɗari tara ina jin da sittin da uku sai yanzu su wanda suke shashin bamin dandan suka amince cewa su za su aiki da mutanen kamaru na wato da suke yaren faransa wanda kuma suke shashin arewa har mubi mubi kuma suka ce a su za su koma da najeriya ake wannan yarjejeniya a wannan lokacin karkamance da gwamnati biyu ne a federal kuma system ake akwai majalisu biyu su kansu anglophone suna da nasu ɗan nan ma na da nasu ana je ana da da wannan tafiyan haka har shekara dubu da ɗari tara da sittin da ka kawo mu zuwa yanzu da yake bamu da lokaci da yawa so nake mutane su san me ke faruwa yanzu a cikin wannan yanki na bangaren turancin ingilishi duk yarjejeniya yanzu abin da yake faruwa a cikin yarjejeniyar da aka yi da su na farko kasan a cikin dokan ingilishi common law ake amfani da shi hmm. na ingilishi ba za kuma hada shi da na faransa ba suka ce yanzu a cikin inda ake ladabtar da yara akwai makaranta na na ce da shi anam a fitar musu da fanni guda wanda ana ladabtar da mutanen su ana koya musu common law na biyu a supreme court kasan akwai bench supreme court kujera da yake ta musamman masu yaren ingilishin suka tambaya suka ce su ma kamata a ba su wannan bencin din suna so a amfani da harsuna guda biyu ne ko ɗaya ne suna so su idan an zo kamar supreme court idan mutumin ingilishi ne ya zo za mai shari'a da ingilishi kaga za san yadda za a kare shi to naji amma shi to naji naji naji ina zuwa alhaji sani tsaya haka alhaji ruwan me na ka fahimtar abin da yake faruwa kuma me rawan da gwamnati na fahimta eh. na fahimta ba zan koma baya ba na tarihi saboda lokaci ba eh, babu lokaci amma ina so in san daga fannin gwamnati ya ake kana abin abin da ke faruwa sun ce suna so a yi translating din eh, luwan kamaru da ingilishi ba su bane wannan constitution kasa na zuwa bare mana wannan ne soma magana bare tukunna eh, bare ya sauka ilaji sani mm. so mai magana ne wannan cewa suna so a yi translating din eh, abin nan da ingilishi aka tsaya aka je aka yi aka zo aka ba su to ba shine manufansu ba manufansu su raba kasa ne domin a nan inda muke aduwala akwai sukul din ingilishi akwai na faransa in ka so ka sa yaron ka yi faransa ko yi ingilishi in ka so kuma a sukul din duka biyu ana koyarwa akwai su suke koyar da duka biyu an bar zaɓin gare ka ka zaɓi wanda kake so yawwa to yanzu me yake faruwa suna da wa'anda suke kasan waje suka ba su wani idan abin da za su yi shawara tun da kaga ni da shawara wani shawara ni da ina bayan su daga baya na fita bayan su saboda abubuwan da na gani ya za a yi ƙasa ɗaya suna jin shugaba faɗa ƙasa ɗaya ne bayan da za a yi raba ƙasa suka je suka yi identity card ya gaya maka gaskiya oh, hada katin hada katin dan ƙasa suka yi kansu ina zuwa zan turo maka yanzu ma telefon a ba to ni zan turo maka yanzu na da shi a telefon na suka yi katin da na ƙasa suka yi passport na ƙasa suka yi kuɗin su ka ji da kyau abin da nake gaya suka yi kudi nasu ambazonia wai ambazonia kudi nasu passport su identity card Allah sani tsaye mu ji wannan bayani don ni yau nake jin cewa sun yi kuɗin kansu ma suka yi tutan su zan turo maka telefon ka suka yi tutan suka yi tutan nasu tutan kasan su to ya za a yi ƙasa ɗaya ya zama da tuta daban-daban kuɗi daban-daban to anan ne gwamnati gano ba abin da suke so ba abin da suke tambaya ba shi ba da don abin da suke tambaya an yi musu an yi translating din abin da ingilishi yanzu kuma lauyoyi suka fito suka ce suna son common law common law aka ce musu eh, iri ɗaya daidai ne da wanda aka yi translating da ingilishi gashi an ce an ce ɗaya gashi ɗaya da ingilishi wannan yau suka yi shuru yanzu ba sa tambayan wannan sai suka da suka ce yanzu abin da suke so sai da kawo musu common law su yi nasu a kasan su yasa ya zama kasa ɗaya ya zama a yi musu nasu kundin tsarin mulki kasa ɗaya ba dama ya zama biyu kasa mm. eh, ɗaya ba dama ya zama guda biyu duk kasa ɗaya ne kamaru da bamin da rabina duk ɗaya ne ba za ka gane cewa wannan ƙasa ingilishi ne wannan to in haka ne in haka ne alai sani me mutanen ba za su fito su ce kawai ga abin da suke so ba suna son su yi ƙasar su ne suna son yancin kansu tunda ba su kaɗai suka fara ba to a gaishe ku malamai to bari mu ja birki a nan sai Allah ya kai mako gobe mu zo mu ƙarasa na muhawara muna godiya ga su bakin namu na kamalu alhaji rilwan sha rubutu da kuma alhaji sani yaro ta da wakilinmu muhammad awal garba da ya taimaka wajen ganin a haɗa shirin nan an kawo shi a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakwato a washington dc to ma da a gaida aliyu yanzu mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara a takaice To a takaice ma'aikatar shari'ar Amurka ta nemi a ƙara mata lokaci game da buƙatar Majalisar Tarayyar Amurka ta cewa ma'aikatar ta gabatar mata da hujjojin zargin da shugaba Donald Trump ya cewa tsohon shugaba Barack Obama ya tatsi bayanai daga wayoyin tarho ɗinsa a New York a lokacin yaƙin neman zaɓe. Shugaban Amurka Donald Trump na shirin tambayar shugabar Jamus Angela Merkel game da darasin da ta koya. wajen hulɗa da shugaban rasha vladimir putin yayin da shugabar ta jamus ta kai ziyara fadar white house a ƙarshen wannan satin taron wanda da farko aka tsaida yau talata don gudanar da shi a maimakon haka sai ranar juma'a za a yi shi to madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da hantsi ku ji mu da wani sabon shiri an jima kuma za mu kawo muku wainar da ake toyawa a filin jirgin saman kaduna yayin da ake gyaran na abuja yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi ibrahim kalmasi garba da ya ni gabatarwa sai sulaiman abu da ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci daniel daryl smith ni ladan ibrahim ya ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin